wata ta zo ta ce za ta musulunta sai na ce a nemo ka a shigo da fuskar ta cikin kyamara a nemo wani ya koma gefe musuluntar da ita wannan mun gamu da matsaloli irin wannan da yawa wani ma set off ne na kirsoci suke yi domin fuskar yarinyar ta fito a tare da mu sai kuma daga nan tafita fita sai a ɗauke ta sai a ce last scene da aka yi nata an ganta a tare a wannan masallaci daga nan ba a ganta ba sai su kawo mana takarda mu nemo musu yasu kuma su suka ɗauke ta kuma su kama takarda mu nemo musu yasu sannan ba mu san daga ina take ba ba mu san gaskiyar labarin ta ba ba mu san wace kabila ba ce mu san waye turo ta ba me yasa kuma sai ana sallar juma'a me yasa bata zo kafin juma'a ko bayan juma'a sai ana tsakan sallar juma'a dan a ji hankalin jama'a duk wannan set up din mun gano shi da yawa to shi yasa na ce zan mu magana malam Aisar sakataren masallacin mu yayi design din form kana ji design din form ake yi form din nan idan mutum zo ya ce zai musulunta sai a koma gefe da shi a masa interview na farko daga ina kake ya rubuta ya sunanka ya sunan mahaifinka daga wani gari kake kai wace kabila ce shekarar ka nawa ya matsayin karatunka tun daga nan za mu gani ina iyayenka sun san zaka musulunta rubuta sunan iyayenka sun san zaka musulunta eh to rubuta lambar su anan ba san zan musulunta ba duk da haka rubuta mana lambar su garinku sannan sa mana hannu a nan cewa kai ka zo ka musulunta da kanka ba kawo ka aka yi da ƙarfi ba wannan takarda ita za mu affidavit da ita mu kai kotu alƙali ya buga mana su tamfi cewa ya san da musulunta mutumin nan to ko yarinyar nan to ko ba ko an ganta a hannunmu ba zai zama matsala ba akwai kisa da ta faru na wani yaro da ya ridda a a garin agwai sai mutanen agwai suka yunkurin kashe yaron sai aka ɗauko shi aka kawo mana shi da aka kawo shi babarsa tana ta kuka saboda ɗanta ya ridda. muka kira malamai ɓangaren da a ba su tattauna da shi me yasa kana musulmi kai ridda sai ce akwai wani fasto yusuf daga jos shi ya ba shi wani memori a cikin memorin an karanta bible da wasu da yaren hausa memori ne aka yi efisan wajen ɗari aka ba shi ya saka a wayarsa yake jin wannan wa'azin kiristancin har ya gamsu ya koma kirista to kuma Allah ya taimake mu a lokacin da yake magana shi ko pastor Yusuf din ya musulunta har ya zo hannunmu ya musulunta kuma aka ce ah, pastor Yusuf mai kama kaza kaza ce aka ce a to ya musulunta aka je aka ɗauko pastor Yusuf aka zo da shi sai ya ce eh kai ne pastor Yusuf sai ce to ai ni da na maka wannan memory na kira ka zuwa ga addinin kiristanci ni kuma na gane gaskiya na shiga addinin musulunci sai ce wannan ra'ayinka ne ra'ayinka ne yadda kai ka shigo musulunci ni kuma na fita ba zan dawo ba aka ja aka ja aka ja yaron nan ya ƙi babarsa ta zo tana ta kuka saboda mutanen gani sun yi yunkurin kashe shi kawai muna nan zaune sai ga kungiyar Christian Lawyers Association suka suka ce a ba su wannan yaron da ya rida kama kama dai muka je gaban commissioner of police suka ce lalle a ba su dan nan tunda ya yi rida nasu ne yanzu muka ce mun yadda naku ne amma ku ba mu dama mu lallashe shi in bai dawo ba sai mu ba ku mima mai zamu da shi yanzu lallashinsa muke mu dawo kuma in an samu wani ya shiga musulunci ai ba saki kuke ba sai kun yi iyayen ku abin ya fi ku sannan kuke saki Ba lokacin aka yi ta kokarin ya zai a ja hankalin yaron nan har wani cikin masu arzikin kano ya ce in ya yadda zai dawo musulunci zai ba shi miliyan biyar yaron ya ce baya so muka ce to shikenan yanzu abin da za a yi muka ce a ba mu lokaci da zafi da zafi ka haifi ɗa lokaci guda ya zo ce maka ya koma kirista ce muka ce ku duba tausayin uwarsa a ba mu sati guda idan sati guda yi bai dawo musulunci ba sai ku zo ku karɓa ku tafi da shi wa ba masu a sati gudan nan muke tura masu wa'azi da safa da rana da safa da rana da daddare da safa rana da daddare rana an yi sallar magariba sai ya ce ya dawo musulunci ashe yaudaran mu yayi aka kawo shi guri na har aka yi sallar magariba da shi aka ashe su suka zo suka shirya masa plan suka ce ce ya musulunta za mu sassauta masa masu kula da shi daga nan sai ya gudu to da aka zo aka sallama magariba da shi aka ta congratulation aka ta daukan hoto da shi ana murna ya dawo bayan isha sai ya gudu su suka shirya ya gudu sai suka dauke suka kai wani guri suka ɓoye. da suka ɓoye shi sai kuma suka rubuto takarda bayan satin ya cika mu dawo da yaran nan da aka ba mu mu je mu masa wa'azi sati guda to a dawo sati guda mu kuma kafin sati gudan ya ce mana ya musulunta mun yi sarerore da shi ya gudu sai suka yi suka shigar da ƙara suka shigar da kara ta a kotu kotu ta ko takarda wanda aka ba takarda sai ki kawo mu aka zo aka yi zaman kotu ba a ganni ba aka sake ba da takarda kotu alkali ya sake ba da takarda aka sake aka ce a kawo min suka ki kawo min sai kuma suka din suka yi suka ce ai wannan malamin ya rena kotu ba zai zo ba aka yi so biyu aka yi so uku a na hudu wani lauya ya je wata shari'a sai ya ji ana maganar malam daurawa an kawo shi kara wannan kotun akan yaro ya musulunta ya bata kuma ya ƙi dawo da shi saboda haka alkali su lauyan suka ce suna son alkali ya ba da izini a je a kamo ni saboda na ƙi wa kotu biyayya ko a je a liƙa sammaci a jikin gidana sai wannan lawan ya ce ranka daɗe duk da ba shari'a ta bace na san malam ba zai ki zuwa ba dan an gayyace shi akan wannan kes so da haka a ba da dama a sake aikata takardar nan amma wanda aka aika ya tabbatar sai sun yi magana da shi ya karba hannu da hannu ya yi sayin a kai sai aka ba mutumin nan ya yi ta yawo je gidana na rijiyar lemo gida har dai muka haɗu da shi ya bani takardar nan na sa hannu na karba sai na sanar da wani barista lokacin barista usman na bahani na sanar da shi na ce to gashi kungiyar kiristoci ta jihar kano ta kai kara ta kotu akan wannan yaron da ya musulunta kuma gaci an ce mu zo ran alhamis za a ci gaba da wannan shari'a sai ya gaya ma muslim lawyers association kungiyar lauyoyi musulmi suka yi min waya suka ce malam lauya nawa kake so na ce hamsin saboda haka sai da aka cika kotun nan tab ai kana na umar sun fi hamsin din ma wani ma rigar bai goge ta ba